Ministan Sufurin Najeriya Rotimi ameci ya ce gwamnatin Najeriya ta fara aikin kafa madakatar manyan motoci a sassa daban-daban na Najeriya don kawar da yadda motocin kan cunkushe hanya kamar yadda yake a tafa da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. ya aka fara wannan aiki da zai mai da lamuran tuka manyan motocin irin na zamani. Da yake karin bayani shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku wasan Bello ya ce wajajen da za a kafa don manyan motocin za a tanada masaukan baki, dakunan cin abinci, dakin shan magani da kuma jami'an tsaro. Bello ya ce sassan dai za su kai kadada hamsin kuma za a gina su nesa da manyan tituna. Duk kungiyar direba da Najeriya tana nan, saboda dole mu yi da su. Mu ce musu bayan ayi wannan ba za ku je ku fakin bayan titi ba. A kan titin a cikin birane dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su yi komai nan za a ba su komai in ma gareji mota ta lalace akwai mechanic village wurin idan mai suke so akwai shi in suna son ba su lafiya ne akwai asibiti akwai police akwai komai yadda an yi tanadi waɗannan tashoshin da za a yi. Ana sai inda za mu yi amfani da wannan damar waɗanne nasarori kake ci gaba da cimma wajen kafa tashoshin nan na tudu na harkar jiragen ruwa mun yi nisa kwarai da gaske alhamdulillah yanzu kaduna an gama kamar yadda ka sani mun je an dudduba da ministan sufuri da kuma gwamnan kaduna komai ya yi muna jiran abu guda biyu ne kawai za mu yi a kare wannan shi titin zai yi connecting da kuma one two things wadda ayin haka nan shi kenan yanzu ma ana kawo kaya a wannan tashar ta tudu daya daga shugabannin ƙungiyar direbobi da nurtw kwamar suleiman danzaki ya ce sun yi na'am da sabon tsarin don zai tallafa wa direbobi da damar hutawa don gujewa yadda barci kan share wasu direbobin in suna tuki mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya yi kaman awa biyar yana tafiya wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta da babban mota da jirgin sama dukkansu aiki ɗaya ne wato abin da suke amfani da shi ne shi ne wuta ruwa mai iska da hydraulic don dukkansu ba su da emergency duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya amma in sun san da inda za su tsaya ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so kamar na ogere da ebafo suna ta so su abin amma kuma duk a gefen hanya zai kuma suke kashe hanya don cikin lagos ba wurin da za su yi fakin in ka je port kuma ba wurin da za su yi fakin don haka dole su fito waje su yi fakin mun kosa ma a yi abin da za mu taimaka ai magana kawai za mu yi za kuma abin murna. taron da ya nuna kwarin gwiwar wannan sabon tsari zai rada tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya